Eh, to za a iya kallon ta fuskoki da yawa a lokacin da suka karbi mulki shekara hudu baya ana cikin tsanancin rashin kuɗi da kuma rashin hanyoyin samun kuɗin da za a aiwatar da manufofin da kuma alƙawurukan da aka yi wa mutane saboda haka zaki ga ministocin an takaita su ba su da yawa a lokaci amma yanzu wa'annan sun karu sun kusan arba'in da uku yanzu a kan da an samu kamar karin wajen goma sha takwas misali a kan na da to kinga an samu yawa to kuma manufofin sun canza A kan yadda aka taso da ministoci sun karu manufofin sun canza kuma yasa har yanzu shi shugaba Muhammadu Buhari yake rike da fannin mai na farko akwai babban kalubalen rijiyoyin mai an kai wani kafan da ya kamata wasu lajisin da aka bada na rijiyoyin mai ya kamata a sake duba su kuma tun wata shekara ɗaya baya shugaban kasa ya fara furtawa cewa rijiyoyin mai ya kamata a samu haɗakan jihohi su ke rike da rijiyoyin mai ba wai mutane kalilan a mika dukiyan kasa a ba su ba ba wai al'umma ko kuma wani mutum ɗaya ko wasu kamfani da ɗaya kun kamfanonuka ba na farko kenan to akwai babban kalubale wannan lasisin mutane da yawa ko kuma kamfanoni da zai kare nan da shekara cikin shekarar nan wasu cikin shekarar nan wasu kuma cikin shekarar da zai gabata in ba shugaban kasa ba ba mai iya daukan wannan mataki sannan kuma ce san ana shigo da man da ake sarrafawa bakin ba sun haka kai shi waje sai an sarrafa shi a dawo mana da shi a fetur da wasu abubuwa to shi ma wannan babban kalubale ne saboda gwamnati na kashe kuɗi da yawa wajen fitar bakin man dole ne shugaban kasa ya kasance yana kan wannan abin ya ana iya kawo mashi a kowane lokaci ya ɗau mataki a kai a kan lokaci in ba a yi haka ba za a samu matsalar in haka ce sai wani ya nemi ganin shugaban kasa wani minista ne sai ya nemi ganin shugaban kasa kafin a ɗauki wani mataki to akwai matsala. yanzu kamar yadda shi shugaba muhammadu buhari ya rike wannan sashe ko kuma wannan bangare na man fetur baka ganin kamar wato wani yunkuri ne na hana su ministocin sakewa wajen gudanar da ayyukan ma'aikatansu yadda ya kamata dole sai sun tuntuɓe shi. kowane minista yana da fannin sa. yana da ɓangarensa da gefen da ya shafi aikinsa kowane sati ranar laraba a nan ne suke zama su dau wasu shawarwari su kawo wa gwamnati shawarwari kuma su dau wasu matakai sai minista daga nan a nan ne za a baka approval ko aminci da yadda ka je ka aiwatar da wasu abubuwa. sai dai har yanzu kuma a bangaren tsarmawa da mata kamar shi shugaban kasan ya yi tsakuri ya kake ganin bai ba mata wadatacciyar damar da ya kamata ya basu. kin san Najeriya a lokacin mulki Abacha mun je Beijing muka sa hannu a wata yarjejeniya da ake cewa Beijing Agenda Conference alif ɗari tara da casa'in da takwas eh, da shida a wannan tafiya gara tafiyan dama gara bara da bana a wannan tafiya inda wajen wakilcin mata ne. Kana ganin wannan naɗi na sabbin ministoci da shugaba Muhammadu Buhari ya yi su ne bisa cancanta koko, ko ya yi su ne bisa yawan ƙorafe-ƙorafe da al'ummar yankuna daban-daban suke a Najeriya cewa baya tafiya da su. Akwai inda za ka duba zaka ga cancanta ya shiga, akwai kuma inda za zaka diba rabon za ga ya dangana da ƙorafe-ƙorafen da mutane suke yi don a kwantar da hankulan mutane akwai kuma wasu dalilan daban ma daga ma fati ita jami'ar kanta da kuma daga wajen bangaren su gwamnoni da abubuwan na da yawa